الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون كن سورة رادي منفدي منشي أبو بوان ننقدا قوما وان دقيقكم الله سبحانه وتعالى إنسون فارغ متون ya kubuta da zunubin shi Allah gafarta mai sa shi aljanna wanda duk goman nan ko ɗaya bai samu ba a rayuwar shi to gaskiya wannan mutumin kare zargi kowa ya zargi kan shi dan dai mummuna aikin shi ne yasa duk goma nan ko ɗaya bai same shi ba a ce mutum bai tuba ba bai yi istighfari ba bai aikin lada ba yan uwan shi ba wani wanda yake mishi addu'a ya ce Allah gafarta mishi yan uwan shi ba wanda zai aikin kwarai kamar sadaka ya aika mishi ya ce ga shi naka ne annabi bai cece shi ba haka kuma bala'in da Allah ya ɗora mishi bala'in bai kai bai gafarta mishi zunubin shi haka kuma bala'in da ya gani a cikin kabari shi ma bai yaye zunubin shi ba bala'in da zai gani a cikin filin kiyama shi ma wannan bala'in bai rage zunubin shi ba kuma Allah bai jin shi ba bai mishi rahma ba to wa'annan goma duka inda suka kubutar shi kar ya zargi kowa kar ya zargi kowa da kanshi shine aka samu a wani hadisi qudsi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ibadi ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada da falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن illa نفسه wanda ya samu alheri daga cikin aikunan da Allah ya tara mana da muka yi a duniya to ya yi ta godiya ya yi ta godiya wannan Allah ne ya taimaka mishi Allah ya bashi wannan alfarmar Allah ya bashi ikon ya yi aikin kubuta waman waje da gaira zalik wanda bai samu aikin kwarai ba sai aikin banna sai zunubi kuma ba gafara babu ɗaya da goma nan da same shi fala ya lumanna illa nafsa kai ya zargi kowa ya zargi kansa ya zargi ransa saboda gaskiya bai cancanta ba a gafarta mai don haka Allah ya kale shi to Allah ke she mu daga haka yan wa musulmi mummuni na gari na kwarai ya san ƙaddara kuma in allah ya ɗora mishi ƙaddara irin wadda ba ta da daɗi sai ka same shi yana cikin masu haƙuri kuma in allah ya ba shi wata alfarma da wata ni'ima yana cikin masu godiya saboda haka mutum yake fita lafiya kuma ya zama mummuni na gari to ne sifar mummuni wanda yake na gari wannan ce in allah subhanahu wa ta'ala ya baka alheri ka yarda ka dangana in allah ya baka abu mummuna wanda ba daɗi ka yarda ka dangana to yarda da dangana ka gani ala kulli hal tana tare da mummuni aka samu a wani hadisi sahihi wanda ali ibn abi talib radiyallahu an ya rawaito shi qal inna allah yaqdi bil qada allah subhanahu wa ta'ala yana hukunci ya ɗora mutum abin da Allah ya hukunta a kan shi sai ya ce faman ya falahun rida in mutum ya yarda da abin da Allah ya ɗora mai falahun rida ya samu yardar Allah waman sakhat wanda kuma ya ƙi yarda ya ɓata rai to da ba zai ɓata mare falahu sakht kuma shi ma zai samu abin da baya so sai Allah ya fushi da shi in ka ya fushi Allah ya fushi da kai in ka yarda Allah ya yarda da kai wannan shine mutum zai fahimta don haka muke cewa alheri jarrabi ne haka kuma cuta ita ma jarrabi ce ga ɗan adam hadisi ya dai bayyana wannan jarrabi ne wanda allah subhanahu ta'ala yake ya dora mutum saura kuma mu san qada'ullah jarrabin da allah subhanahu ya ɗora muna tare da haƙuri alheri ne in dai jarrabi yana tare da haƙuri alheri ne jarrabi yana tare da butulci shine abin tsoro in dai ka yi haƙuri to albishirinka to ya kamata mutum ya haƙuri saboda ya samu yarda Allah subhanahu ta'ala sai aka samu a wani hadithin annabi sarasana ya ce gaskiya al-musabu man hurima thawab in ana cewa wane Allah ya ɗora mai bala'i to aka ce a wannan hadisin aka bayyana wanda ya cutu shine wanda ya rasa lada amma wanda Allah ya balauta da musiba ya haƙuri ya samu lada ai wannan ba cutuwa ba ce ya samu alheri ne ya samu ɗaukaka ne Allah ya ɗaukaka shi duk wanda Allah ya ɗora mai bala'i ya yi haƙuri ya dangana wannan bai cutu ba ƙaruwa ce lada ne ɗaguwar daraja amma haƙiƙan wanda ya cutu shine ga ciwon bala'i ga ba haƙuri ga ba lada sai ya tafi kuma gurin Allah subhanahu wa ta'ala athari ne aka samu wanda imam shafi'i ya rawaito shi ko da yake atharin malamai sun ce akwai rauni a kan shi to amma za mu yi istinasi da shi mu fa'ida da shi in muka faɗe shi shi ko ana samun shi a cikin musnadin imam shafi'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna nabi lamma mata sami'u qa'ilan yayin da annabi ya ƙaura ya amsa kira zuwa ga Allah sai aka ji wani yana magana ba a ganin shi an ce aljani ne mai yiwa ko kuma wani mala'ika ne ya zo yana faɗi saboda ya faɗa mutane su ji ƙa'ilan yana cewa ya ala baiti rasulillah ya koyo alin ali baiti rasul ya ku danga annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa annabi na gidan shi mutanen gidan shi inna fillahi aza min kulli musiba inna fillahi aza min kulli musiba wa khalafan min kulli halik wa darkan min kulli fa'id fabillahi فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب daman jumla ta ƙarshe ita ce muke so mu dasa dalili da ita fa innal musab man hurima thawab wanda aka aka dora musiba bai yi haƙuri ba yar salada wannan shi ne za a ce wanda musiba ta fada shi kenan wanda musiba ta fada shi ya haƙuri wannan wannan ba musiba ba ce ta zamanto aikin lada ne gare shi don haka ba a yi ba a yawan baƙin ciki in musiba ta zo aka hana haka kuma yarda dai wadda yake ita ce dole mutum ya miƙa wuya to gashi mutum kare baƙin ciki duk da ya damu da abin da ya faru tun da dai gashi wani abin ma har zai kai mutum ya koka da hawayen shi da rabuwa da wani masoyi da abin da ya faru amma yarda cikin zuciya tana nan don haka kuma har ce da gaɓoɓi ba su yi motsi ba abin da yana cikin zuciya to in aka yi haka mutum haƙurin shi yana nan ba zai rasa lada ba da ikon Allah subhanahu wa ta'ala saboda abun da ba a san shi abun da zuciya zuciya ba ta so amma kuma ido ya tausaya har ya hawaye gashi to amma akwai dangana cikin zuciyan nan wannan ita ta sa kuma haƙuri yana nan to tunda akwai haƙuri ba za a yi asara ba da iko Allah subhanahu wa ta'ala kuma shahidin shi sananne ne yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam aka ba shi ɗan shi Ibrahim ya riƙe shi yana fitar rai yana gani yana sheƙa yana fitar rai har ya mutu a hannun shi annabi sallallahu alaihi sallam sai ya hawaye hawayen nan tausayawa ce tausaya ma mannan yaro ƙarami jinjiri ya ɗanɗana ɗacin fitar rai sai annabi ya tausaya mishi sai hawaye sallallahu alaihi wasallam to don haka mutane suna kokawa daga abin da yake ba su to wa'ansu suna kokama wanda musibar ta fada shi ashe ba don kansu ba suka yi kukan wa'ansu kuma suna kokawa saboda suna ganin su kansu suna duba sun rasa wani abu to ka gani akwai bambanci da wanda ya koka saboda tausayi ga wani wani kuma ya koka yana koka don shi ya rasa abu kaza akwai bambanci tsakanin su amma dai duk da haka duk da haka in dai mutum gaba bai motsa ba harce bai motsa ba mutum bai kai ba a ce na'ih kuma niyaha kururuwan da ake gurin musiba min kaba'ir zunub bal ma warada a wani hadisin la tadkhulul jannata na'ih dan me aka ce mata sun fi maza yawa a wannan abun in an same shi gurin maza ba ya da yawa shine dal musiba a dinga ifo ana kururuwa ana fisgaggashi ana tsaga tufa ana ana marin kumce ana ifo wannan abun niyaha sunan shi amma inda abu ya tsaya a hawaye to mun ce mu ce haƙuri dai yana nan haƙuri bai wuce ba inda ake so to an su gaskiya suna da dakewa duk da an ji ciwo a cikin zuciya duk da an koka amma a waje fuskar shida wannan in shi yana ƙoƙarin ya ɓoye abun inda ba za a gane ba shine aka samu daga annan fudail ibn iyal wata rana yana zamne aka zo aka ce ɗanka ya mutu ne sai ya yi dariya ya dake maimakon ya ɓata fuska ya kuka sai ya dariya sai aka ce mishi mene abin dariya a nan sai yake cewa na ga allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta mini sai ni ko na so in yi murna da hukuncin allah in yarda da abin da allah ya hukunta wannan shine da abin da ya faɗi Allah ya hukumta Allah ya tsara to na mine ɓata rai da abin da Allah ya tsara he murna ya murmushi ya dariya da hukuncin Allah wannan mutane ne wanda suka to wannan baya nafa ko da ya hawaye dan mewa kana hawayen kuma kana murna da abin da ya faru to amma bai gwada ba bacin ran shi amma daga ciki bai ji daɗi ba amma duk da wannan a waje kuma ya bayyana shi dai ya yi murna da abin da ya faru bai koka ba ko kukan baki kuma bai bayyana wani abu ba to yan wa musulmi kun ga dai allah subhanahu wa ta'ala wani lokacin rahma tana sauko mai 'yan gidan duka rahma saboda haƙurin ɗaya cikin gidan da yarda shi da abin da allah ya ɗora mishi ya godewa kamar halin annabi sallallahu wannan shi ya fi kuma mutum ba wani butulci ba wani gamawa kamar dai aya inda ta muna magana ta ce sun makana min na amanu wata waso bisabiri wata waso tawasau marhama nan kuma ka gani haƙuri tare da rahma haƙuri da rahma ya yi haƙuri da rabuwa da ɗan shi kuma ya jinkan mai mutuwa da ya ɗanɗana ɗacin mutuwa saboda yaro ƙarami haka biyu sun haɗu a gurbi ɗaya wata waso sabiri wata bil marhama to haka ake so a samu wannan kuma daraja ce ta annabawa wani kuma in ma ya yi haƙurin amma ya koka tausaya ma kan shi yake shi da ya rubuta wannan abun ko ya rabu da wannan wanda musibar ko ya rabu da wannan shi yana ko kama kanshi yake ba ko kama wancan wanda ya mutu ba to he zamanto mutane sun zama sun rabu gida hudu a wannan gurbin mun kun ji dai wannan mazaunin annabawa shine a haɗa haƙuri a haɗa rahma jinƙai to mutane sun zamanto kashi hudu wa'ansu wanda su cikin sukun haƙuri amma haƙurin da kuma kaswa haƙuri tare da kaswa haka suke tare da shi ma'ana da kyar ya danne kan shi da kuma haƙurin yana tare da su haƙurin tare da rahma kuma yana cikin rahma amma rahmar ya jinƙai mai mutuwa na farko wannan ya yi haƙuri tare da kaswa ma'ana bai tausaya ma wannan ba wanda ya tafi in wanda bala'in ya ɗora mai nan kuma ya jin shi ya tausaya mishi sai dai kuma tausayawar hattauce iyaka har ya yi jaza jaza nan shine rishin haƙuri to gashi ya jin kan mai mutuwa amma bai haƙuri ba na uku su kuma wanda yake gashi bai tausaya ma mai mutuwa ba kuma gashi ya yi kururuwa da ruwa da shi to ka gani muni biyu ya haɗu amma mummuni mai tsoron allah shine zai yi maslakin annabawa ga haƙuri ga jinƙai ka haƙura da abin da ka rasa shi kuma wanda musibar da ta faɗa shi ka jinƙan shi ko cuta ko hatsari ko mutuwa ko ɗauri da makamancinsu ka yi haƙuri to in kai haka wannan shine hanyar annabawa wannan shine hanyar salihai wannan shine hanyar masu tsoron allah wanda suka bi hanyar da suka bi kai ma ka bi ba kamar inda wa'an suka yi tsammanin ba a babin yarda don allah ya kamata yarda tare da soyayya da shi wa'ansu kuma suna yarda suna ganin ya kamata abin da yardan nan ta zamanto ya cancanta ya cancanta ga kanshi 'yan uwa musulmi wa'ansu kuma suna ganin abubuwan nan ya zamanto bawa ya yi nazari yana shin yana da rabo a ciki amma ba kamar bawan da suke ganin yarda da ilmin shi cewar abinda allah subhanahu ta'ala ya ɗora mishi ya yarda da shi kuma ya san allah subhanahu ta'ala shine ya ɗora mai bayan haka kuma yana son abun nan da allah ya raba shi da shi akan yana son shi amma duk da haka ya yarda ya miƙa wuya ya yarda da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mishi wannan kowa da irin maslakin shi cikin mutane ga nan ka gani to amma dai abin da ake so ga dai maslakin annabawa wanda yake haƙuri da jinƙai yarda da abin da Allah ya ɗora maka abin da Allah ya ɗora maka ka yarda kuma cikin zuciya ko da yake cikin zuciya da zaɓi ne ka ce kar abin ya faru to amma akwai yarda a nan tun da hukuncin Allah ne subhanahu ta'ala Allah ne ya ƙaddara wa musulli son Allah ibada ne ya kamata kowane mummuni a samu son Allah a zuciyar shi son Allah kuma ta to ala kulli hal in ka ji daɗi kana son Allah in baka ji daɗi ba son Allah ba zai rage ba a zuciyarka don haka dole ka so Allah subhanahu wa ta'ala soyayya a cikin ranka kuma ya kamata ka so Allah a cikin zuciyarka cikin ihsani a ɓoye ba mai ganinka wanda yake ba wanda ya san kana yi ya kamata ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma a cikin zuciyarka ka gode ma Allah a bayyane ya kamata ka san Allah subhanahu wa ta'ala yana, ganin ka duk abin da kake yi ya kamata yarda Allah ta zamanto tana tare da kai a komai a gurin musiba a gurin ni'ma ka gode Allah ka so Allah a gurin musiba ka gode Allah ka yarda da abin da Allah ya ɗora maka haka kuma duk abin da ya zo daga wajen Allah abu ne wanda za mu yi maraba da shi wannan maslakin mummuni ne mummuni wanda yake ya yarda duk abin da ya ɗora mishi to yan uwa musulmi mutum ba zai taɓa ɗanɗana daɗin imani ba sai ya kai wannan darajar radhitu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه ba zai بزيد أوقات أنت ba sai wanda ya kai wannan darajar wadda ya yarda da abin da Allah ya ɗora mishi ya san wannan abin ya zo daga Allah wanda ya kai wannan halin to albishirin shi ya ɗanɗana daɗin imani za ka ta'amal iman wane ne za ka ta'amal iman ya ɗanɗana daɗin imani wane ne ɗanɗana daɗin imani wanda ya yarda Allah shi ne abin bautan shi shi kaɗai ba wanda ya cancanta abota musu shi wanda ya yarda da haka alamun ne a ɗanɗana daɗin imani wanda kuma ya yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin ƙarshe shine annabi wanda ya cancanta a bauta ya cancanta a bishi ya zamanto duk abin da ya ce a yi sai an yi da'a da shi kuma yadda da musulunci shine addinin shi na gaskiya addinin da zai bauta ma Allah da shi ba zai bauta ma wani ba sai Allah akan hanyar addinin musulunci to in mutum ya haka zai ɗanɗana daɗin imani ya zo ƙarshe muna fata ubangiji subhanahu ta'ala Allah ya sa mu ɗanɗana daɗin musulunci Allah ya sa mu rayu musulmi Allah ya sa mu mutu musulmi Allah ya kai mu gidan aljanna mu ga annabawa da sauran musulmi da sahabbai jami'an Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad